kun inda muke kuma kun gane tare da muke ba mu so mu mance matashi ko guda a bord du train de la fada kenan ba mu so mu bar kowa baya aux dernières nouvelles ce sont plus de 24800 élèves tous niveaux confondus qui ont été exclus cikin jihar da magaram a la base committee da ke kula da passage da redoublement da kora wa'annan ɗaliban sun yi zancen rashin su a cikin karatu a turance best niveau to shi wannan best niveau kin ne ko kuma ke faruwa Qu'est-ce qui explique cette baisse de niveau sa dans le banc. Comment daga hito Pour en parler, nous recevons des élèves dans Mouchansou, à El Akadé. Nous sommes avec Moussa Alouali, secrétaire chargé aux affaires extérieures et partenariat. Quelle section Lycée et collège Et voilà, nous sommes avec le professeur de français, monsieur Chefou Abdou. Professeur. ancienne présidente du Parlement des jeunes. Voilà. Nous sommes avec la Miss Denise Mélé. Nous sommes également avec le SG de la section lycée et collège. Vous pouvez intervenir sur l'émission. Le numéro c'est 80 06 88 54. Bon, tout ça, la fada, c'est aussi de la musique, des témoignages de ses élèves renvoyés on va parler de l'engagement de ces jeunes que nous voyons ici pour la promotion de la paix, le leadership et bien évidemment l'éducation. Qu'est-ce que les jeunes Zendérois font pour leur région C'est de cela qu'il s'agit dans la chronique. c'est parti le directeur régional de l'éducation secondaire. Il nous dresse ici cette situation. Pour la région de Zander, nous avons un chiffre total de 80 153 élèves 36 724 sont promus. On a 20 355 élèves qui le doublent 22 461 élèves qui sont exclus. Cette année, les exclusions, on les a constatées surtout au niveau des 6e et 5e. les deux niveaux, à lui seul, fait plus de 15 000 élèves sur les 22 000 exclus. Les abandons sont plus constatés en milieu monsieur. Monsieur Na shurari eh, darakta na jiha wanda yake kula da manyan makarantu, Malam Kai Gama. Na ji abubuwan da aka hudi an kori daga wannan matakin sakandare na fari zuwa sakandare na biyu, kama an kori dalibai da yawa. Eh gaskiya abin yana da tada hankali fi sabilillah ya yi yawa. Ban sani ba in zan mu ta yi kai tsaye cikin muhawarai akwai dalilai da yawa da suka jayo haka in. Saba? Oh, saba dama. Gaya mun sunanka. suna abubakar sanda kana iya gaya min cikin wannan situation kin da aka gai cikin wannan shifra kin tu te retrouves dedans oui je me suis retrouvé dedans ok qu'est-ce qui s'est passé non ni sun abin da yasa na samu kaina a cikin wannan abun kamar a cikin kalsan examen ne a kore ni kwa ok eh na yi examen ne guda biyu a kore a terminal baka samu ba shesa? eh ban samu ba shesa. yanzu me kake nan yanzu ina kake ina bai nan nake sake ah privé kake yanzu eh prive ne ok Mana yasmina Aujourd'hui, tu représentes les élèves de Zender, les jeunes de Zender. Tu en sais plus sur la situation Oui, je peux dire que j'en sais un peu. Parce que euh, l'année passée, j'ai fréquenté ici le lycée Amadou Kourandaga. Mm-hmm. À part la, situation, les élèves ne sont pas mis dans les bonnes conditions des études. Il y a eu aussi des grèves répétitives. Donc, euh, vraiment, les chiffres là, c'est. Comment il y en a Plus de 22 000, ça fait pitié. En fait, je pense même au devenir de, des élèves qui ont été exclus. On parle de baisse de niveau. Monsieur Chefou, oui, le niveau là, il est aussi bas que ça, c'est vraiment mauvais, mauvais. Il y a un truc qui coince quoi. Bon, les, les niveaux, on peut dire que les niveaux est bas, mais pas tellement mauvais. Les niveaux, c'est une réalité vraiment, la baisse des niveaux là. Ah, Mele, tu peux me dire, qu'est-ce qui explique ça On dit que le niveau est bas, selon toi, mais il y a ça. Bon, moi je peux dire que le baisse de niveau est dû au fait que nous ne voulons pas travailler maintenant, pas comme nos parents d'avant. Nous ne prenons pas le cours au sérieux parce que nous pensons que nous sommes mûrs, nous pouvons nous enseigner nous-mêmes, alors que ce n'est pas le cas. Au moment des explications, la plupart des élèves ont leur attention sur les portables, c'est ce qui nous tue aujourd'hui. C'est ce que je peux dire concernant cela. pour toi, c'est vraiment, c'est vraiment ça. D'accord, on va revenir après sur les responsabilités. Maintenant, Moussa, <laughs> je reviens vers toi. Toi, tu es avec les élèves, pas seulement de LAKD, avec les élèves, je peux dire, de la région, section lycée et collège. Mais ça, tu m'as dit qu'on a besoin de niveau qui et harka niveau da nibo en nan sandar hmm. haka nan ne relama akwai ta da yawa paske mai kama ba sosai ba haka za a ce akwai ta on kama wanne aller plus loin kama mun yi wasu region haka nan aiki Mais sai ke kama abin da yake ba mu wahala a basu de niveau a nan sandar abin da yake kashi ba komai bane ba sai kamar nusan farisi bin mu san karatu abubuwan da suke ɗauke mana hankali da kallon tele da salula kuma uwaye sun mai da harkokinsu daban bisa harkokin karatu na ɗiyansu a ba kulawa kenan bala shine abin da hmm. yake sabi su da nivo a sandar mai a sai jovuwa to yanzu a wanda zai gamin kenan ina gane kawai karatu ne kawai ba a so gaskiya ba karatun bane babun musu magana gaskiya kondishon na karatu manya bu su kama yau revendication grave da ake ba a banza ba ne ba ake yi duka abu ne wanda ya kamata a gyara in mun huto milit a gyara manyan suna kallo su yi kunnan uwa shege sai an yi sai abubuwa sun an yi grave an yi grave tukun su zo su a zo a zamna mu kuma wannan grave shine solution na karshe a wajen mu yi sifile mu ce ba ba ba ikon don kenan ba laihin ɗalibai ba ne ba matsaloli ne gare mu wanda yan ɗalibai suka tashi suka yi magana mu shina ma bisu isa mu shina mu son sifizan kaɗan ne kuma ba a kalite ba magana gaskiya mu she yana nan bai san ba mu yake rama in muka yi rebondike bisa kan wannan sai a ce ai mu ne bisu isa ba in an kula gwamnati ta kula dole mu karatu mi muke in ba karatun ba mu duka ba wanda ɗalibi a Nijar wanda yake wani aiki inda yana lakwal baka gama biyu kenan ba laifi karatun dai ne kawai ake yi ba abin da zan yi to mun gode kai magana ba yau na abubakar musa musuwa yau yau yau yau to yau yau ah, yau yau mushe kun shi yau yau abin da ya ce yanzu ya yi zancen shuka da basu da na kadite bon anan ana iya cewa kamar sai ni responsabilité partagée yanda ya faɗin haka nan ne akwai mushina da yawa gaskiya wanda basu da formation fi sabilillah ni ma yana daga cikin su mun ji labarin an ce su ma basu zama kurum J'ai énuméré ici un certain nombre de points par rapport euh, à, l'exclusion Par exemple, ici, nous avons ce qu'on appelle euh, le manque de suivi des parents en ce qui concerne euh, les causes de l'exclusion, la régularité, la, l'assiduité. Voilà.

Qu'est-ce qui se passe? Ni a yanzu a ce que je veux parler maintenant. Hmm. Eh, abin da ke ka abun da ya sa a kori yara ka da ya hmm. su da niveau da wasu abubuwa ba komai ba ne cesium sankem an yi korarsu sai sai ke dit ouais et que kowa ji sha nan hmm. baiwa a gama yaro dan 6e mutun tamanin a class mutun tamanin a class mu daya a ce kowa ya gane bai yiwa wani abun bai ta bai yiwu ba kuma bai ta yiwa kuma a cikin klasin da ake gama su batta wuce irin wannan kuma ba a saman tabul ba a saman suke a ƙasa a ƙasa elab eh, cesium sankem quatrium ba tabul ba ne tabarma ci kuma tabarman ma daga gida su saka ta kuma kalasin zana ci ku gane fiyayuwa yara su gane kuma mushe in aka kashi sai son da zan sayan wanda ake rekrite wanda sai wanda ba su si merite ba ne mm. sai son da zan sayan wanda sun ta university ka je ka yi yan nan dai san tunamen fa ile deal ko deal baka samu ba ka zo kana da hanya a kaka santar na college ko kuma a kaka na lise dan kana da mm. hanya a zo a ce ka koya ma yara bewa ne su gane kenan dole ne a lafin a samu consequence su diwa mm, amma kuma har zancen nashi banda wannan na gane abin da kake nihi amma har ma zancen comportement kin da yayi zance ko akwai shi ko babu shi le comportement akwai comportement na elef parce que aujourd'hui in ka gane mushe in yamma a class ba ka gane ba sai za ka yi daga gida kai wannan mushe ina tema bana gane ba gwaran te fadan shashai mai sirre laman in ka san in yi ka gane baka ta fara ka shashai sai za ka yi juve ale in zo cikin kalas in zamna saboda wannan mushen kudin shi daɗi gari kin san akwai mushina da suna kudin daɗi gari wallahi akwai wanda kuma haka ne zan dawo kowa ya samu yayi magana anan ga zan mu dan shakata kaɗan. Thank you. Laverly, Rubber Laverly, Rubber Laverly, Rubber Laverly, Rubber Laverly, Rubber Laverly, Rubber Laverly. Rubber Laverly, Rubber Laverly, Rubber Laverly, Rubber Laverly, Rubber Laverly, Rubber Laverly, Rubber Laverly, Rubber Laverly. I'm going out of ski, I'm going out of someone. Dan wani arziki, akwai wani samuwa. Dan kudi mai arziki, akwai wani samuwa. Makwabci na arziki, I go go agowa la samuwa ai na arziki agowa la samuwa mata na arziki agowa la samuwa gwamnati na arziki agowa la samuwa mutane na arziki agowa la samuwa rabarle abarle rabarle abarle rabarle abarle rabarle abarle rabarle abarle rabarle abarle rabarle abarle rabarle abarle sanadi Si. Duniya ta yanzu sai dai zace, ah. duniya ta yanzu sai dai karya, eh. duniya ta yanzu sai dai gurma, hmm. duniya ta yanzu sai dai keta. Ah. Wannan duniyar kar kargai sakiyar da, wannan duniyar kar kargar da kowa, ita wannan duniyar karya ce duniya, wata keta ce a wannan duniyar. Ah, ah, eh.

kon, an, san. Mutane na yanzu akwai amana, mutane na yanzu akwai da gaskiya, mutane na yanzu akwai alkawali, mutane na yanzu akwai cin amana. Ah, eh.

Euh, nous sommes avec les élèves et professeurs du lycée Amadou Daga. Monsieur Chefou Abdou, professeur de français. Yasmina Boubakar, ancienne élève à l'Académie et ancienne présidente du Parlement des jeunes. Denise Mele, elle est en terminale A1.

ils sont au micro de Mustafa Mamansani. C'est pas pour faute de moi, parce que moi j'avais 11 carnets premier semestre. C'est le second semestre que je n'ai pas pu présenter. Mais en ce moment-là où j'étais même euh, à la prison, par comment j'allais présenter la proposition. Voilà, actuellement à l'heure où je vous parle, je suis à la maison. Je suis content par rapport à cet état de fait. On peut dire que ce qu'on nous a fait, vraiment, tout le monde sait que c'est mauvais. Actuellement, je me suis inscrit dans un privé. Je peux dire par rapport à ça, c'est vraiment une situation qui fait vraiment pitié. Parce que pour un élève qui se retrouve à la prison proche de la composition, c'est vraiment déplorable. Cet élève n'aura pas droit à composer. Au cas échéant, il sera renvoyé de l'école. Mais à savoir aussi, qu'est-ce qu'il a fait pour être en prison C'est ça que nous nous demandons. Qu'est-ce qu'il l'a amené en prison il est vrai que parfois nous manquons de respect à nos professeurs. Cela aussi peut engendrer cela, que nous ne fassions pas les compositions. Bon, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que nous sommes petits, on connaît, on commet des erreurs, on devrait accepter ces erreurs et nous laisser composer. Bon, nous sommes avec euh, des membres de la section lycée au collège. Vous, vous êtes au courant de tout. C'était un élève à l'ICS Zangou. Il était le secrétaire général de l'ICS Zangou l'année passée. Voilà. Et c'était une crise qui s'était entendue donc, euh, entre le membre de la section lycée et collège, qui nous avons il fait donc, faire partie le secrétaire général et que lui, est avec lui. Par conséquent, donc, il a exécuté un mot d'ordre sortant des individus mal intentionnés et que le problème qu'il avait amené en prison, ce n'est pas un cas académique. C'est une crise interne. C'est entre lui et son proviseur. Sous abin da ya kai su kaso, kamar sai in par le proviseur. Zuwa ce que la lalata mai gida. Wata kasa dare aka rika cire mata kai. Wani wannan, na rantsi da Allah ba hira wannan bace ba, kamar ni sai sai ke abin na gani ne da Monsieur yanzu c'est 24 800 élèves renvoyés. Mie Zahi. Normalement, ça ne doit pas être la dernière euh, décision. Euh, on aurait dit peut-être récupérer, oui, récupérer donc euh, ces, ces élèves-là, si possible, peut-être par l'enseignement professionnel, pourquoi pas. Ça aussi, c'est l'une des, des, solutions. Sinon, avant l'enseignement professionnel, on peut aussi essayer peut-être de préparer des cours de rattrapage pour essayer les, les, cours de mise à niveau, comme on dit. Quoi. Voilà, ça aussi, ça peut partir des solutions. Sinon, ce n'est pas une bonne solution, le fait de renvoyer euh, des milliers d'élèves comme ça. Là. Toi, Yanzou, encore déjà 24 800 qu'est-ce que ça vous fait Ça vous motive à plus travailler parce que vous avez peur aussi qu'on vous chasse Ou, ou quoi ça vous fait rien quoi Ça vous fait quoi Gaskiya abun wannan ya ba mu tsoro ya ba mu haushi. Hmm. Saboda menene ya ba mu tsoro eh, Bubakar Musa di yau yau. Yau yau, aka yau yau ne. Eh, eh, represent. Don kenan abun ya ba mu haushi ya ba mu tsoro. Saboda menene yau autorite bisu tausayi bisa kalla mu ɗiyansu ne kuma mu ne avenir karatun wannan da muke yi mu ne manyan gobe matasa eh ɗalibi wanda yake cesium ko wanda yake sankiyam abin takaici ne yau a ce an kore shi daga lakwalmi zai tahiyayi gareji zai je yayi ko kuma wannan ecole professionnel inda ake cewa minene gani gadar wanda za a kawo eh, wanda ba su taɓa a kawo su kama kurda ce kenan wannan ba solution ba ne kullum ba su ba ne za su ringa jarra ragama ta mulki ta nijar a ce su ne diyansu su ne masu ilimi mu ma muna so mu shiga ciki kuma solution ana ita ce a taimaka manya magabata abin da ya faru ya faru kuma muna takaici muna allah wade da wannan abin da ya faru tunda duka san kai ne kenan yanzu a duba a gani kuma uwayen yara da 'yan gari duka suna kallo ya kamata irin wannan kayan in ya faru a ɗau mataki ana iya tseda ma karatun na bana duka saboda wannan ne blanche saboda a maido mutane a sake wata lakwal in sitadir cesium sankyam in eh, su samu nivo saboda danwa ake yi dan mu 'yan nijar ake yi kuma dan ɗalibai ake yi Yasmin ina nan eh, eh, i magana i magana. ya mun sunanka. To ni sunana Suleiman. Aha Suleiman. Sadir ni abin da zan waɗi press ko ta iya da layi. Mm. Da ware kan 11 mu 11 zandar mun samu kanmu cikin manka de formation. Mm. Sadir syndicalism ma ba haka ke sandika ba. Ifo ke duk abin da zaka yi ka samu formation. In ka ne muka yi kaza in ka ga gyara kaza ka rasa biyu ka yi kokari ka rike daya. Mm. ba a taɓa yi da listuwar ba na sexual lycée college in ba bara ba a sa san ventar ba a zandar ba san ventar a zandar sadir kuma bancin nan akwai problem da yake de grave san ventar la ne passé a zandar ki ba kenan c'est bien normal eh kuma élève da ake da ake yi presque 6e 5e 6e 5e su kuma me suke kawai sun mai da école wata mahada ce kwa ah. mahada ce su je su burkelkizer su shi su shi a nusu a dawo irin da za a sabka ta su yawanci haka ka ɗauki lakwai na biyu kuma problem da yake akwai kuma problem da ake wannan provisor a kai shi nan wannan provisor a kai shi nan wannan an sanya a kai shi nan duka shi yake liye an ba an cakula harkokin mm. sadir kuma mu kanmu elef fisbillah muna da problem mhm. muna da problem ya ne za a ce yan elef avec ce bagage intellectuel zai je gidan provisor ya shiga ya kama ya didira mai katanga sadir kowa kai ma wannan abun bai iya hankali bai doka sifayen dirijan bai wa a ce wannan dirijan ne je gidan mu ce ya kona abu yake kuma wani ya zo ya defender in shi yanzu kun ko za mu kara koma mu shakata da wata waka wadda kuke so amma ta barakina yanzu an fa ikute Allah isa da barakina Tare da babban bako wato baraki na kenan ɗaya daga cikin mawakan zamani cewa da hip hop kenan. A to bawan Allah kakakacce game da cin gaban ƙasanmu. Shalaiwai harkar ta yi tauri komai ya kulle ka Allah ya isa. Cuta fitina da shi suka sa gaba. Allah ya isa. Baci basha asibiti ba magani. Allah ya isa. Talakawa a ƙauye kuka suke su masu Allah ya isa. tabaruwa kupirza ta kashe Allah ya isa mun ya isa Allah Allah ya isa al mu mu Allah ya isa tunda ba haka keba kai dole Allah ya isa ونجاوبوا الورياس ويا Allah ya يا Chemin de fer au chemin de fer شيما Allah ya إيسا L'éducation t'a t'a préparé Les enseignants tu viens en BTS, bac privé, contrôle ta Allah ya Isa Kwantar da hankalinka alamun ciwonka ya yi tsanani, amma kalka ji haka, za ka ba mu hujja ne ɗaya ko biyu bawan Allah, ko ku haushinka ka zo ka hidda bisa sashin labari. milkin kama karya koko milkin danniya Allah ya isa harkokin sun tsaya komai ya laƙe Allah ya isa hanyoyi ba su yi misali hanyar agades Allah ya isa almashirai a ko'ina an yame kamar su cikin su Allah ya isa sun tattara nasu ya nasu sun kai su a turai Allah ya isa sun bar me ya namu ya namu a cikin matsala Allah ya isa kinga examen kinga konko sai dai nasu su samu dan talaka da dan manomi sai dai Allah ya baka komi ya bulle ka komi ya komi ya kulle ka kalli difa tane su mace mata masu mace ya ma su mace ha kalli san da ta zafin amma matsalar ruwa sahe marice ha an ci kudi mara kwalliya Allah ya isa kin gani ko kai yanda take yanzu na gane hinka kuma ban ce eh ban ce a'a ba kin da liberté expression ta zama zance ba a fatan matsala amma da ganin ka akwai ta ko haba akwai matsala wala akwai matsala akwai matsala akwai matsala wala akwai matsala akwai matsala ki da washe duka wala akwai matsala amma in Allah ya so talaka zai ci nasara amin ka sa fata da kobiye sai cikin aljihun mesiye bubu brode suliye Allah ya isa Dalla ishirin neman ta muke <laughs> Madam kibar dariya harkar ta fice dariya gaskiya ai ta hi Allah ya munakariya kariya amin surutu na zane ta yi ba shi maganin haraka amma agani gani a kyale shi ma ba shi maganin haraka yanzu damuna muka sama ido mu ga abin da wala akwai akwai matsala wala akwai matsala akwai matsala wala akwai matsala akwai matsala wala akwai matsala akwai matsala wala akwai matsala radio tele tewa na son ba su sale ba ba su sale ba na san ba su sale ba amma sai in ka saurara ka ba wancan ya saurara ya ba wancan ta saurara za su à la fada après Allah Issa Barakina à la demande des élèves de El Akade. Gamana zamana tsap tare da su muna tare monsieur chefu muna tare Moussa. Il est chargé des affaires extérieures secrétaire chargé des affaires extérieures et partenariat de la section lycée au collège. Nous sommes avec Miss Yasmina. Elle est ancienne élève de LAKD, ancienne présidente du Parlement des jeunes. Denise Mele, elle est en terminale A. Et tous les autres qui sont en train de réagir au fur et à mesure dans cette émission. vous pouvez intervenir sur cette émission grâce à notre numéro 80 06 88 54 muna so mu sani ya kuke ganin wa'annan da les conséquences selon vous quelles sont les conséquences Yasmina je commence par toi les conséquences de de ce renvoi de ce grand renvoi les conséquences seront seront moins négatives hmm. Enzo ku diba abubuwan Yasmina les yasmina lega daga bazi ya tashi eh. daga primaire mushinan primaire sai aka musu sabon program da su san da shi ba ka zo ka yi abin da ba a koya maka ba bai yiwa a ba su formation su zo su ba yara in sun zo su bus iya ba su gane abun ba sun zo sun koya ma yara sun yi embryons liaison ambriye yara haka na haka na an taba an tahi cesium avec 5 de moyenne wa'ansu kat. wasu da haka dai ake ta yi ake ta passage babu examen yanzu kawai composition ne abin da kai valide a tura ka a kai ka cesium ka je cesium kan kwalwar ta rikice mu sha zo ya kara rikta mu kwalwa kawai ka zo ka yi redouble ka ƙara redouble a yi rabuwa ka kenan akwai problem orientation ko kuma kai elif ka zo ka samu bpc maintenant olio da le dan un da zan kadir wanda ya daidaice da kai wanda ya maka daidai wanda kake iyawa sai ka zo ka ce lise zaka shiga ga an saiman professional wanda zaka te kai nan da nan ka wuto sai ka ce a kai lise zaka zo ela eh, kare zaka zo bar mu zaka tattayya shi kuma lise da saiman ba na kowa bane ba can gaskiya a yi shi yanzu wannan 24 mil kin mil plus da 24 mil elef da aka kora daga cikin ekwal wayansu su basu da kudin da su biya musu prive to ma dai kai da baka da nivo tunda ake cewa best da nivo in aka kai ka prive kin mi zaka yi asara ce za a yi mi zai kai yanzu da ya sha Niger alhamdulillah dai amma dai akwai problem kin security yanzu mu matasa daga mun ga kuɗi kawai tahiya zami yanzu wani yan nan dvd mal ne da ya zo kawai ka tare a wannan wurin ga miliyan biyar kai ma uwayenka kenan me ya kawo haka nan wannan kura da aka yi mutane destination indeterminée ake cewa ba san abin da za su yi babu orientation yanzu dai me sai shefu kun shi yasmina abin ta ce ni za ku ja magana kuka karshe kan wannan hira tamu to gaskiya kusan po inda nake so point nake so da tabo yasmina sosai ta yi development shi na problem in orientation wannan akwai shi haka nan ne kowa zauwa yake kamar lise shi kuma akwai wani ya zo amma gaskiya kamar wanga in shi ma ba nan bane ba eh ko ma ba ni ba akwai yana yi wa wani aran shi ma ba wani lise ba yake so akwai abin da yake so kawai dan dai ba possibility ne yake na lise ta zama darne rekurin eh wala shine wanga ɗin kenan shi kuma yanzu kamar wani wanda aka kora gaskiya kenan in ba a yi wani abu ba kamar sun zama wani abin da ake ta danje social kenan dole ne a samu wani yanda za a yi rikifiran su ko da ayyuka ne kamar na hannu da sauransu duka akwai koya musu yawa duka wannan shine kamata mu shi mana yayi magana mana Mais maintenant, comme je vous l'avais annoncé, sur cette émission, il y a le chroniqueur de la FADA, Olivier, qui nous vient avec la chronique. On l'applaudit comme il se doit, Olivier. Ça va, Olivier Ça va bien, Ravi, et toi Super bien. Super. Alors pour moi, gros plaisir d'être au lycée Amadou Kourandaga qui nous a accueillis. L'occasion pour moi de remercier toutes ces personnes qui nous ont facilité l'enrichissement de cette émission. Vous êtes gentils. Applaudissez pour vous. Ravi, on continue notre aventure. Comme à chaque fois dans une localité, l'équipe de Tous à la Fada a envie de comprendre les priorités pour les jeunes et surtout ce qu'ils font pour faire bouger leur région. Tous à la Fada, c'est une émission faite par les jeunes, pour les jeunes. Du coup, bah, nous sommes à Zender et on ne fera pas exception. Avec ce beau public ce soir, bah, toutes les couches sont représentées ici. Alors, dites-nous public de Kourandanga, élèves et lycéens de Kourandanga, quelles sont les priorités pour vous aujourd'hui, pour le rayonnement de votre euh, région Quelles sont vos priorités Éducation, sécurité, migration En fait, qu'est-ce qui vous importe le peu Entrepreneuriat, pour vous, c'est quoi la chose la plus importante Je voudrais savoir. Euh, je me réponds au nom de Suleiman. La priorité pour vous, c'est La priorité pour moi, c'est l'éducation. C'est-à-dire, je me rappelle, euh, il y avait un penseur qui dit que pour qu'un pays soit développé, on doit respecter trois choses. Il a dit l'éducation, l'éducation, l'éducation. Alors, qui a d'autres euh, propositions ah, On applaudit pour lui d'abord. Quelqu'un a quelque chose à ajouter Oui, tu voudrais ajouter quelque chose Oui, comment Pour vous, il a dit l'éducation et pour vous, c'est quoi Bon, moi je peux toutefois donc euh, dire que c'est trois choses, qu'on peut toutefois donc euh, encadrer et engendrer ici au Niger. Et en première phase, la sécurité, l'éducation et la santé. Sécurité, éducation, santé, voici les priorités pour les jeunes du lycée Kourandaga qui représentent un peu le Zender en miniature. Applaudissez pour vous on continue. Mais malheureusement, je n'ai pas écouté aucune fille. Mais il y a des filles dans la classe. Nous sommes à la radio, pas de voix de filles. mais les filles, vous ne voulez pas nous parler ou quoi Alors la fille, c'est quoi la priorité pour vous Toi qui Le mariage. Ah ouais, le mariage <laughs> Le mariage Non. Parce que on admet, on admet que c'est le mariage, on continue bien, vous voulez pas Non Ok, ok. Oui, ben prenez la parole et dites-le pour que les Niger vous écoutent. Pour c'est moi, le mariage ou... pour moi, comme fille, c'est l'éducation scolaire. Donc, c'est pas le mariage. Non, non, nous avons droit à l'éducation scolaire aussi. Donc à Zenders, ah, les priorités sont l'éducation, la santé et la sécurité. Sans vous mentir, les priorités sont presque communes aux autres régions. On continue, mais que faites-vous pour en tout cas trouver des solutions à ces problèmes-là Connaissez-vous des associations de jeunes Connaissez-vous des, des, groupements de femmes Oui ou non Quelqu'un veut réagir Je connais une... Euh, une association, c'est le mouvement des jeunes pour la renaissance du Niger, MJRN. Récemment, ils ont organisé un concours, euh, c'est surtout sur l'éducation. Il y a aussi Open Matassa, c'est une ONG récemment créée. Elle, elle lutte pour la, formation et l'auto-formation des élèves. Super. On applaudit pour Yasmina, on applaudit pour toutes ces ONG qui font quelque chose pour le rayonnement du, Niger et bien évidemment de la région de Zinder. Mais pour clore cette chronique, j'aimerais vous dire que un grand penseur, au nom de Franz Fanon, disait ceci Chaque génération a une mission. Il a le choix de l'accomplir ou la trahir. Et ici, à Zender, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ici, chaque jeune essaie de contribuer au rayonnement de la région. Si vous pouvez, rejoignez les groupements existants, eh ben, créez un groupement, faites quelque chose pour votre région. Allez, portez-vous bien. Bye bye. Merci. Bye bye, Olivier. On l'applaudit. de Tous à la Fada. Demain, avec Dondi, vous allez parler de l'avenir de tous ces jeunes qui ont été renvoyés de l'école. Qu'est-ce qu'ils vont devenir Yane Raiwas de Abundamakai, retenir de cette riche discussion avec vous, ce que franchement, ça vous touche, ça vous interpelle. Les problèmes de l'éducation de votre région, ça vous laisse pas de marbre. Kuma, vous reconnaissez vos torts, vous reconnaissez votre responsabilité face à tout ce qui se passe. On se dit bye bye sur Tous à la Fada. kuna iya shirin namu kuna iya a bisa kan lamunta whatsapp 80 shida 88 54